الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي أمام سؤال البركة ما درجة ما سفللة muna roƙo Allah subhanahu wataala ya muku albarka duk inda kuke kuma ya sanya albarka a cikin lokutan ku da kuma wanga lokacin da kuka bayar don sauraron abubuwan da muke tunatar da juna akai dangane da addinin mu musamman ma wannan littafin da muke tunatar da juna a kai na aƙida wanda ke magana akan tauhidi wanda muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon aiki da abubuwan da ake gaya mana ko ake tunatar da mu a cikin waɗannan darussa da kuma abin da muke ji malaman mu ko da yaushe suna tunatar da mu a kai ai uwa haƙiƙa mun fara bayani akan abin da suka shafi tauhidi da kuma mun kai bayani akan asalin yadda Allah subhanahu wataala ya gaya mana akan cewa ya halitta adam ko al'ummarsu ko halittunsa ko mutane akan addini sayayye sai dai shaidani suka zo suka canza musu wannan addini da sauransu mun kai bayani akan kuma imani me ake nufi da aqida ingantacce shine muka ce imani da Allah da mala'ikunsa da sauransu to shine malam yake maso mana bayani wai me ake nufi da imani kamar ka san shi malam Bahaushe sai ce kai wani bai da imani to wai imanin da yake nihi imani a shar'ance ko imani a al'adance imani al'adance abin da ake nufi da shi bai da iyaka tana yi wa abubuwa da yawa mutum ya sai a ce kawa na bai da imani ba shi ke kore imanin da yake da ita a addinance ba saboda haka amma abin da ake nufi da imani a addinance shine malai ce mana qaulun billisani lisani shine kai imani da zuciyarka da wannan kalima da wannan addini da wannan kalimat shahada da kuma wa'tiqadun bil qalbi kuma ka kudurta shi a zuciyanka wa amalun bil jawarihi kuma ka aikata wannan imanin da kai da abinda wannan kalimar da take kira zuwa gare ta ya zamanto ka na aikata wannan abubuwan shi ne malaki musan cewa wannan imani kuma duk lokacin da mutum yake sabo Allah sakin hanya da umarnin Allah to yana raguwa. mala ya kama da dalilai akan akan cewa domin Allah subhanahu ta'ala yake cewa qulu amanna wa ma unzila ilaina ce kun yi imani kenan imani yana bukatar mutum ya zama ya faɗe sa a baki hakikata ya ce na yi imani da Allah sannan bayan haɗi a baki ba shi kenan ba wa'tiqadun bil qalbi ka kudurce shi a cikin zuciyanka saboda Allah yake gane walam ma yadkhulul iman fi qulubikum ta kwana dai imani bai fara shiga cikin zukatun ku kenan wanda ke nuna cewa imani ya kamata a kudurce shi a cikin zuciya ba tare da wai kawai za mu zama muna nuna imani kamar da za ga mutane mutum sai ya taɓaka wani ƙatoton taɓar gaza ko babban laifi wai ka zo kana mai da sai ke kai mali imani a zuciya yake sai kama hadisin manzo Allah yake cewa takwa hahuna attaqwa hahuna attaqwa hahuna na'am amma wannan ba shi ke nuna cewa ka rinka saba ma Allah kai abin da kaga dama gabobin ka ba su ina ka manta ma'anan imani ba wai kawai an ka ce qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan bal abin da ake nihi da shi shine ya zamanto kuma wa amalun bil jawarih ya zamanto kuma gabobin ka kuma suna aikata wannan imani bi ma'ana abubuwan da wannan kalimar take kira gare da dukkan abin da ake umarni da shi da abubuwan da ake hani da shi gaɓoɓinka suna aikata wannan abu saboda haka wani malami yake gaya mana wanda ake ce ma alhassan albasar yake cewa innal imana laisa bitahalli wala bitamanni wai imani ba wai kawai zai zamanto abu ne da zamu ɗauke shi kawa kana nuna cewa ni mai imani ne ko ni ai kana tamanni kana cewa ai mu muna da cikin masu imani yace wa innamal imanu ma karra fil kalbi wa saddaka hul amal ya abin da ake nihi da imani shine abin da ya tabbata ya ginu ya samu wurin zama a cikin zuciya bancin haka kuma wa saddaka hul amal ayyukan ku sai su gaskanta wannan imani ba wai ka zo ka ce ina da imani ayyukan da kake yi sun saba ma ayyukan masu imani balle ya zamanto wannan imanin kuma ayyukan da kake yi sun gaskanta wannan imani saboda duk lokacin da kake sabon Allah kake sakin hanya Allah to kasancewa wannan imani yana raguwa wannan imani yana raguwa akasin haka duk lokacin da ka yawaita ibada da kuma bauta ma Allah subhanahu wataala yadda ya umarne ka ka san wannan imani yana karuwa saboda haka Allah subhanahu wataala yake gaya mana a cikin wata aya mai nuna cewa kenan imani yana iya raguwa shine wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana muminai na gari su ne wanda duk lokacin da aka karanta musu ayoyin Allah sai ka ga cewa ya kara musu imani da jin tsoron Allah su ta kuka kuma su ta aikata ayyuka na gari saboda haka mala ya fara mana bayani akan rukunan imani da muka yi bayani su a cikin darasin da ya gabata mala ce rukunan imani guda shidda ne malam ko malama alhaji ko alhaji ko hajiya idan baka san abin da ake nihi da rukunan imani shine ginshikan imani baka san su ba to dan Allah daga yau ka kiyaye ko da gobe aka tambaye ka cikin fada ko inda kuke hira maimakon wannan yawan hiran da ake ana ɗaukar zunubai a rinka sanya wannan abubuwan wata ran ku mu juna tambaya kai wani me rukunan imani nawa ne kaza ne to mi da mine ne to wanda bai sani ba kaga ya karu shi ma wanda kai ma tambayan nan idan bai sani kai ka sani kaga mai an karu ba a ce ka yi ta wani hirarraki na duniya da sauransu amma ya zamanto majalisi ko inda ake zaune akwai wasu abubuwan da ke nuna cewa lalle wanga majalisi ne na muminai majalisi ne na musulmai majalisi ne na mutane na gari majalisi ne na mutane da kusan ya kamata ba ya zamanto majalisin ku da majalisan an tasha ba wai ana nufin an ce an tasha wanda ke tasha ba bi ma'ana suka zamanto ɓata gari tunda cikin tasha malam masha Allah zaka samu masallatai da mutanen kwarai idan malam bahaushe yake dan tasha malam wanda ya zama to bata gari shi bai da tarbiyya ba komai akai to ba wai tashan ake nihin da ake zuwa hawan motoci da sauransu ba bima shi wannan ɗabi'unsa yake sa ake nuna masa cewa ya zama to haka kare ya zama to majalisai ya zama to irin wa'annan da babu komai a ciki mai nuna cewa karatu da sauransu saboda haka rukunan imani a takaice ma da mana guda shidda ne na farko shine yin imani da Allah subhanahu wata'ala yin imani da Allah subhanahu wata'ala yadda za mu zo mu yi bayani a kai domin akwai wasu ba su yi imani da Allah ba ke bar sun ɗauka cewa babu wani abu mai suna ubangiji ko kowa shi ya halicci kanshi kuma an tambaye shi mu yi sunan mamaka sai ce wanci kuma sai ke wai shi ya halicci kanshi <laughs> Allahu musta'an daga cikin imani rukunan imani ko gumshikin imani abu na biyu shine yin imani da mala'ikun Allah wa'anda muka san sunayensu da wa'anda bamu san sunayensu ba dukkanin mala'ikun Allah wajibi ne ga musulmi mu'mini ya yi imani su ga baki ɗaya haka kuma daga cikin imani daga cikin rukunan imani ginshinkai imani na uku shine mutum ya yi imani dukkanin manzonin Allah subhanahu wata'ala da ya aiko karka ce wai kai manzonka da aika turo shine annabi Muhammad na ƙarshe sauran duba la imaninka akwai tawaya a ciki imaninka akwai na ƙasa a ciki ya kamata ya zamanto dukkanin manzannin Allah subhanahu wata'ala ka yi imani da su kamar da musulmai suke musulmai duk sun yi imani da manzannin Allah ba sauran addinai da za su ce mu annabin mu wanzan mu kawai ne wanda ba shi ba kawai ba shi ba a addinin musulunci imani ka bai cika face sai ka yi imani kakab da manzannin annan Allah subhanahu wata'ala abu na hudu daga cikin rukunan imani ginshikan imani shine yin imani da ranar tashin alkiyama akan cewa lalle akwai wata ranar da sunan tashin alkiyama za a tashi mutane a yi mutane hisabi na aljanna su shiga cikin aljanna Allah ya samu daga ciki na wata kuma su shiga cikin wuta Allah ya kare mu to yin imani da wannan yana daga cikin gumshikai ko mu ce rukunan imani da ya kamata musulmi ya yi imani da shi daga ciki kuma yin imani da kaddara. khairihi wa sharrihi idan abu ya zo maka da Allah kaddara maka idan alkhairi ne kai imani lalle wannan abin daga Allah ne kuma za mu ɗauke shi hannu biyu mun gode ma Allah idan kuma wani abin da zai zo ma wanda ya zama to sharri ne ka kaddara kuma wannan abun daga Allah ne za ku ɗauke shi da hannu biyu ba da abu ya zo maka ba kawai shikenan to ai tun da yana mana wannan kallon nan nayi tunanin cewa da iyan ba su bane ai dama tun zo wanda suka yi mun ga lamu annan mutane ai su ne suka samu cikin la kai imani da kaddara khairihi wa sharrihi to wannan su ne abin da ake nihi da imani kuma shine ake nihi da rukunan imani wa'annan su ne rukunan imani kuma wannan su ne kuma abinda idan ka yi imani da su za a ce maka lalle malam kana da imani imanin ka cikakka ce saboda haka malam ya ce mana kuma dan ya tsoratar da mu ya tunatar da mu cewa wannan abubuwa guda shidda ba wai ka yi imani da sauran ka bar sauran ba wajibi ne ka yi imani da dukkansu ko guda bai kamata ka ce za ka bari a ni zan yi imani da kaza da manzanni ko da mala'iku ko da kaza na bar sauran la malai ce wa man jahada wahidan min ha duk wanda ya nuna rishin raidan shi ko ƙiyayyarsa ko nuni rishin raida da ɗaya daga cikin wa'annan rukunai guda shida malice kharaja minal imani ilal kufur to ya hita daga cikin layin masu imani zuwa layin masu kahirci wanda su kahirta muna roƙon Allah subhanahu ya kare mu saboda haka wanga yake nuna mana cewa wannan hadarin rishin imani da wannan abubuwa guda shida to wanda Allah subhanahu ta'ala yake cewa man kafara billahi wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalalan ba'ida duk wanda ya kafirce ma Allah ba ka yi imani da Allah ba ko ba ka yi imani da mala'ikunsa ba ko ba ka yi imani da littafansa ba ko ba ka yi imani da manzanninsa ba ko ba ka yi imani da zarin tashin kiyama Allah ce wannan ya bata bata ko mai nisanta idan ka jance ka bata batan da kuma na nisa ne bi ma'ana ka kamar yadda malam ce ya shiga cikin rukunin wanda suka kafin kafirai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kare mu kuma ya kare mana imanin mu kuma ya kare mu daga duk abin da zai zo ya bata mana wannan imani ko shakku ko rashin raida da wa'annan rukunai ko muke ce ginshikai guda shidda wanda ke nuna cikan imanin musulmi malai ci gaba bayani da wa'annan abubuwan shine wa'annan rukunai guda biyar guda shida malai fara mana bayanin su ɗaya bayan ɗaya yake yin imani da Allah abinda ake nihi da yin imani da Allah shine ka kudurta a zuciya cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine ubangijin komai mahalicin komai kuma shi halicci komai kuma shi kaɗai ya cancanci a bauta ma kuma yana da sunaye kyakkyawawan sunaye da siffofi maragata kuma cikakku da masu kamala siffofin shi wa'annan siffofin sun tsalkaka sun nisanta dukkan wani nakasi ko aibu da kuma yin aiki da wa'annan abubuwa to wannan shine ake cewa lalle wane yana da imani ƙudurta babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah kuma shi ne ubangijin komai mahaliccin komai kuma shi kaɗai ya kamata a bauta ma kuma yana da sunaye kyawawan sunaye da kuma siffofi cikakku wa'anda babu wani aibu ko tawaya ko na ƙasa a wannan siffofin saboda haka malake daga haka za mu gane kenan imani ya kasu kaɗaita imani a wurin kaɗaita Allah ya kasu kashi guda uku kamar da malama suke hudi cewa tauhidi bi mana kaɗaita Allah kashi uku ne na harko shine tauhidul rububiyya kaɗaita Allah a wurin halittansa bi mana ka kaɗaita Allah lalle halittan shine ke halitta shi ke rayarwa shi ke kashewa shi ke bada shi ke hana kuma shi ke dukkan wani abin da ya zamanto na cikin duniyar nan Allah subhanahu ta'ala shi ke da ikon kuma shi ne halice su abu na biyu shine tauhidul uluhiyya kaɗai ta Allah subhanahu ta'ala a wurin bauta shi kaɗai za a bauta ma ba tare da haɗa shi da wani ba abu na uku shine tauhidi kaɗai ta Allah dangane da sunayensa da siffofin shi yin imani da su kuma kaɗaita Allah da wa'annan kar mu ɗau sunayen Allah mu rinka samu wasu kar mu ɗau siffofin Allah muna ba wasu ta saboda haka malami mana bayani cewa lalle tauhidi abin da ake kira tauhidi ya kasu kashi uku tauhidi wanda ya zamanto na kaɗaita Allah dangane da halittunsa na biyu kaɗaita Allah a wurin bauta na uku kaɗaita Allah dangane da sunayensa da siffofinsa saboda Allah subhanahu ta'ala yake ce mana ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin Allah subhanahu wataala yake ce shike da halitta shike da komai tsalki ya tabbata ga Allah ubangijin talikai wannan na nuna cewa tauhidul ar-rububiyya kenan saboda tauhidul rububiyya ne asali a cikin 'yan adam duk wanda aka halitta ko wanda aka aihe shi to dama zai zo asalin yana da tauhidin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga mana ma min mauludin yuladu ala alfitra illa yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunsiranihi aw yumajjisanihi yake dukkan wani wanda aka yi ha zaka same shi an aihe shi ne akan addini tsayayye in ma ya zamanto sai dai iyaye ne za su mai da mutum wani ba hudu ko ba nasare ko ba majusi amma manzo Allah bai ce mana ayyu sulmanihi ko su mai da shi musulmi domin shi musulunci shine asali a cikin an adam saboda haka wannan yana nuna mana cewa wannan tauhidi yana da muhimmanci kwarai ba wai kawai ka yi imani ɗaya daga nau'ukan tauhidi ka bar ɗaya ba bal wajibi ne ka yi imani da tauhidin kaɗaita Allah a wurin halitta da kuma kaɗaita Allah a wurin bauta da kaɗaita Allah a wurin sunayensa da siffofin shi an za mu dakata za mu ci gaba dangane da wannan tauhidi da kuma za mu kawo su daga cikin fa'idodin wannan tauhidi da kuma raddi ga waɗanda suke nuna cewa ba su reda Allah subhanahu ta'ala shi ya halicci abubuwa da shi ya halicci 'yan adam za mu ba da bayani da malayi ko maluma suka yi akai na ba su raddi akai muna roƙo Allah subhanahu wataala abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kuma ya ba mu ikon yin aiki da shi kurakuran da muka yi Allah ya gafarta mana da mu da ku baki ɗaya ana za mu dakata sai zuwa darasin mu na gaba wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu